da yake platform din bai da bukatar sallama na bin abin da ya zo da shi ba na sallama ba ne barin da kai tsaye da abin da ya kawo ni sako ne zuwa gurin saurayin da nake so na aura wato adam e zango adam e zango ka bude kunnanka ka ji ni ina kaunar ka kuma ina son ka na dade ina ta dakon soyayyarka kuma na dade ina so allah ya nuna min rana irin ta yau saboda san da nake maka ya kai har na gagara oyewa na zo midiya ina so na faɗa ba don komai bi saboda kadda na ci gaba da wahala in ci gaba da ɗaukan dakon abin da ba zai kai ni ga riba ba ina ƙaunar ka kuma ina son ka ina muradin ka kuma ni so da nake maka ta aure nake yi kuma na sani da yaddar Allah sai na mallake ka ka sa ni daga cikin jerin matan da zaka aura zuwa nan gaba saboda ni ma ina son ka kuma soyayya ta aure kuma na rantse da Allah albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai mun zama ma'aurata ban damu da cewa zaka iya aure na a yau ka saki ni ko da a ce hmm? ko da a ce yanzu za a ɗora min aure da kai idan har dai na kasance matarka na shiga jerin cikin matanka zan yi alfahari da haka sannan rantsi tsidu wahala ba zan taɓa tsarewa ba ko da a ce zan mutu babu aure kai nake so kuma kai zan aura kai ne muradi na na daɗe ina jiran wannan ranan in zo in bayyana maka wace ce ne a gare ka ni soyayyar ka ce na gani shi soyayya kuma na aure ina so mu yi aure da kai kuma mu hayayyafa ba don komai ba saboda muradi na ne kuma na san waye kai sadauki ne kana son mai sanka kuma na sani zaka cika min wannan alƙawarin kuma ina son kafin bayan mutuwa na in haɗa ido da ni da kai saboda in bayyana maka cewa ina son ka ina ƙaunar ka zan iya komai saboda na same ka ba don komai ba saboda kai ɗin muradina ne tun ina shekara goma sha uku na fitar da kai a matsayin mijin da zan aura ina so karka karya min zuciya ka cika min wannan buri na shi kaɗai ne nake muradi allah ya cika min burina a duniya kuma na san waye kai mutum ne adalin mutum wanda na san cewa yana son ɗan adam da farin ciki kar ka manta ina ƙaunar ka zan iya komai asabi da kai ko da a ce in dai zan same ka don't forget i love you i love you i love you ka sa a ranka cewa durin idu ba ala sai mun haɗu ka sa ni a jerin matanka ina ƙaunar ka har gobe allah ubangiji ka mallaka min shi allah ka mallaka min wannan bawan naka allah kuma ka cika min burina da nake da shi a ni a kanka